Thank you. fatima obasanjo ta ce ita ce ta kafa tarihin cin hanci da rashawa mafi muni a najeriya majalisar zattaswa ta amincewa gwamnan jihar gombe da gabatar majalisar dokoki ta jihar kasafin kudi naira biliyan 320 na shekarar 2025 an dakatar da malami a jihar neja saboda wa'azi irin na boko haram a kasashen ƙetare kuwa za ku ji cewa trump ya lashe takobin amfanin soji wajen korar baƙi a bangaren kasuwanci kuwa za ku ji kudin shigar gwamnatin tarayya ya karu da kaso 76 zuwa 12.5 a bangaren nishadi kuwa za ku ji cewa shahararren mawakin nan da video zai baiwa maraya tallafin naira miliyan 300 a kasan nan. a bangaren wasanni kuwa za ku ji cewa lukman na gaba gaba wajen lashe kyautar gwarzon kwallon kafa na afirka ta bana jama'a assalamu alaikum tare da fatan mu wani cikin koshin lafiya ga cikakkun labaran tare da ni abdulfatah hassan da zan karanto fadar gwamnatin najeriya ta ce tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya daɗe da kafa tarihin zama shugaba da ya jagoranci gwamnatin da ta zama wato ta matsalar cin hanci da rashawa ta yi wa katutu mafi muni a faɗin ƙasar nan hakan na kunshe ne cikin wata jerin wato sakonni na mayar da martani da mai baiwa shugaban kasa tinubu shawara kan sadarwa sunday dare ya wallafa a shafinsa na x hadimin shugaban ƙasar ya ce obasanjo ba shi da ƙimar sukar gwamnati mai ci la'akari da barnar da ya yi a zamanin gwamnatin da ya jagoranta ta hanyar kassara tsarin demokuraɗiyya. a cewar dare a zamanin gwamnatin tsohon shugaban kasa aka ware dala biliyan goma sha shida domin samar da wutar lantarki magudan kudaden da har yanzu babu labarin inda suke saboda kwanciyar magirbin da aka yi a kansu a mata wanzo ya kamata yi obasanjo ya nemi gafarar 'yan najeriya saboda gazawa wajen samar da kayayyakin more rayuwa da najeriya ke bukata domin samun ci gaba a cewar dare. ya kara da cewa abin dariya ne obasanjo rika faɗakarwa a kan laifukan cin hanci da rashawa a baya bayan nan dai obasanjo ya ci ciki gwamnati ta shugaba tinubu a yayin jawabin da ya gabatar a wani taro da ya halatta a dandamalin wato koyar da shugabanci na wato china a cebe na jami'ar yale da ke wato new haven country a kasar amurka a jawabin nasa mai taken gazawar shugabanci da kangin gwamnati obasanjo ya bayyana halin da najeriya ke ciki da wato mummunan wato yanayi na tsarin tattalin arziki yayin taron dai shugaban ya ce yanzu haka duk wasu wato alamu na gazawa ko rushewa daga matsayin ƙasa wato a ya tabbata a kan najeriya laifin da ya ɗora a kan masu madafun ikon da ya bayyana a matsayin masu tsananin wato son rai cin hanci da rashawa rashin da'a da kuma gazawa wajen shugabanci na gari a cewar sanarwar da hadiminsa a kan harkokin yada labarai wato da a yemi ya fitar obasanjo ya zargi cewar a halin yanzu najeriya na cikin wani kangin gwamnati kuma yanayin bashi da kyau ko kaɗan wata sanarwar da mai taimakawa shugaba tinubu kan yada labaru da tsare-tsare bayo onanuga ya fitar ta ce a yanzu dai dukkanin mutane uku da aka nada a mukamin yada labaru za su zama masu magana da yawun shugaban kasa sai dai sanarwar ta ce mr sunday dare a yanzu shine mai baiwa shugaban kasa shawara na musamman kafafen yada labaru da hulɗa da jama'a hakanan mr dare buwala wadda a makon da ya gabata ne aka bayyana a matsayin mai baiwa shugaban kasa shawara na musamman kan kafafen yada labaru da sadarwa yanzu zai rike mukamin mai bayar da shawara na musamman kan yada manufofin gwamnati sarwar ta ce idan aka yi la'akari da cewa akwai kuma bayo onanuga wadda shine mai taimakawa shugaba tinubu kan yada labarun gwamnati za a ga cewa babu mutum daya tilo da ke rike da mukamin mai magana da yawun shugaban kasa. an daidai ana daɗin cewa akwai rashin jituwa a ɓangaren masu taimakawa shugaba tinubu kan yada labaru inda ayyukan wasu jami'an ke shiga cikin na wasu a cikin wata sa a cikin watan satumba daidai da ya gabata mai magana da yawun shugaban kasa wato a jure ingilare ya ajiye mukaminsa bisa wasu dalilai na kashin kai kamar yadda ya bayyana sai dai kafafen yada labaru da dama sun yi bayanin cewa ajiye mukamin nasa ba zai rasa nasaba da rashin jituwar da ke tsakanin jami'an da shugaba tinubu ya nada a bangaren yada labaru na fadar shugaban kasa ba gwamnan jihar oshun ademole adeleke ya bayyana da shugaban jam'iyyar apc na ƙasa abdullahi umar ganduje ke yi a matsayin barazana ga demokuraɗiyya yana mai kira ga shugaba tinubu da ya ɗauki mataki a kansa cikin wata takarda da ke ɗauke da sa hannun kakakinsa olawale rashid adeleke ya bayyana haka ne a lokacin da ganduje ya ce zai kwace wasu wato zai kwace osun a zaben shekarar 2026 bayan nasarar da apc ta samu a zaben gwamnan ondo a kwanan nan gwamna deleke ya zargi ganduje da haifar da tseko ga zaman lafiya da haɗin kan al'ummar kudu maso yamma da kuma ƙoƙarin sanya matsayar shugaba tinubu na yin zaben shekarar 2027 cikin lumana ya kuma bayyana kalaman ganduje a matsayin adawa da demokuraɗiyya na ƙasa wato martanin tinubu game da sha'anin demokuraɗiyya ya ƙara da cewa kasancewar jam'iyyar ta yi nasara a edo da ondo ba shi ke nuna haka ne zai faru a oshun ba saboda dalilai na cikin gida har ila yau ya bada misali da jihar kano a inda ya ce duk da ganduje ya shekara takwas da kujerar mulki a jihar amma tafiyar kwankwasiya ke jagorancin siyasar tasu majalisar zattaswa ta jihar gombe ta amincewa gwamnan jihar gombe muhammadu inu hayayya da ta gabatarwa a majalisar dokoki ta jihar kasafin kudi naira biliyan 320 na shekarar 2025 ga dai rahoton wakilinmu na gombe muhammad ibrahim fantami Alhaji Salihu Babu Alkali, kwamishinan kasafi da tsare-tsaren tattalin arziki na jihar Gombe, shi ya sanar da manema labaru hakan yayin da ake jawabi ga manema labarun kan sakamakon bayan taron majalisar dokokin jihar ta Gombe da gwamna Muhammadu Inu haya na jihar ta Gombe jagoranta. Majalisar zartarwa ta jiya wato the Executive Council ta zauna ta tattauna akan kasafin kuɗi da zamu kashe na shekara mai zuwa biyar. A ita majalisa ta ba da approval na a kashe kudi na biliyon 320 biliyon 320 shine ita majalisa ta ba da approval a kashe a shekara mai zuwa Dr. Abu Dahiru shine kwamishinan kiwon lafiya na jihar Gombe shi ma ya karin haske akan abin da majalisar ta amince na ma'aikatar sai kamar haka. Ma'aikatar kiwon lafiya ta bayar da kasida akan a samar da jami'i na kwararre da zai kula da harkar kamfanin da jihar Gombe ta yi wato Gombe State Drug Uh, Medical Supplies Company Limited, company ne wanda shi consultant in the uh, they managing a cikin sa aka ba da izini da ɗauki wannan kwararren company da za ta gudanar da wannan tsari injiniya kallamu mai jama'a usman shine kwamishinan ayyuka saboda da gidaje na jihar gombe shi ma ya tsokaci akan abin da ya shafi ma'aikatarsa da majalisa ta amince da shi na ce kansu bayan an ta yi zama ta duba ainihin asali da aka kawo gabanta da yawa wanda shi ke mu minister of mun turo abin da muka turo kuma shine ƙarin aiki wanda ake yi a kuri in kutuna a shekara biyu da suka wuce an ba da aikin hanya daga kori ya tafi lambam Lambam wanda ya tafi can hanyar talas. Alhaji Muhammad Sa'idu Fawo shine kwamishinan muhalli na jihar albarkatun ruwa na jihar Gombe shi ma ga abin da yake cewa akan abin da majalisar ta amince da shi da ya shafi ma'aikatarsa. Insat Muhammad Ibrahim Fantami labarun Kaftin TV Hausa daga Gombe. Eh, majalisar zatarwa na jihar Gombe ta ba da approval a yi engaging kamfanin cosmopolitan cleaners limited saboda su ringa share su mu da hanyarmu da kuma wajen da ake yi zubar da sharan nan da aka yi su su ringa kwashe shara suna kaiwa can wajen da ya kamata a kai so kuma an ba da kwangilan nan na shekara ɗaya ne zai fara daga daya ga watan disamba na wannan shekarar na 2024 eh, eh, zuwa 30 eh, ga watan novemba 2025 muhammad ibrahim fantami labarun kaftan tv hausa daga gombe 'yan arewa a majalisar wakilai sun nuna damuwa cewa kudurorin shugaba tinubu na sake dokar haraji zai kara gurgunta tattalin arziki da matsin rayuwa sun yi wannan jawabi ne a zaman tattaunawa da majalisar ta yi da mambobin kwamitin shugaban kasa kan manufofin kasafin kuɗi da sake fasalin haraji a jiya litinin kudurorin gyaran da ake shirin yi wa rabon wato haraji vat da suka haifar da cece kuce su ne dai dokar harajin ta shekarar 2024 wadda ake sa ran za ta samar da tsarin kasafin kuɗin haraji a ƙasar. na biyu kuma dokar kula da haraji wadda za ta samar da tsayayyen tsari na doka game da duk harajin da ke cikin ƙasa tare da rage rikice-rikice na hudu ita ce dai dokar kafa wato hukumar tattara haraji ta haɗin gwiwa wadda za ta samar da kotunan sasanta rikicin haraji majalisar tattalin arziki ta ƙasa wato nec da gwamnonin jihohin sun buƙaci shugaba tinubu da ya janye kudirin don ci gaba da tuntuɓar juna har ila yau dai shugabannin arewa da suka haɗar da sarkin sarakunan gargajiya da 'yan majalisar dokoki sun nuna rashin amincewarsu inda suka yi zargin garin bawulin da ake shirin yi ya karkata ne wajen cutar da wani yanki amma duk da haka dai tinubu ya ce ya kamata a ci gaba da wato aiki a kai yana mai jaddada cewa tuntuɓa wato tattaunawar da ake tana ba da damar yin amfani da bayanai da wato gyara ba tare da an janye kudirin ba a zaman da aka yi dai a jiya litinin 'yan majalisar arewa da suka haɗa da wato honorable yusuf adamu gagdi da ahmed jawar babawo da kuma zainab gimba da kuma zakari dauda empa sun bayyana su game da illar da kudurorin nasu wato illar kudurorin da zai yi wa yankin nasu sun yi kirarin cewa tattalin arzikin yankin wadda ya riga wato ya nuna sakamakon matsalar rashin tsaro da rashin aikin yi na iya kara lalacewa a ƙarƙashin gyare-gyaren da ake shirin yi sai dai kuma tawagar fadar shugaban ƙasa na sake tsarin harajin ya kawar da fargaba inda ta ce rabon kuɗin harajin na yanzu ya fi fita wasu jihohi 'yan kaɗan kuma hakan rashin adalci ne ga wasu. wata kungiyar matasa a dokar wato wanda aka sani da dokan daji da ke kudancin kaduna ta yi kira ga sojoji da su kare al'umma daga hare-haren 'yan bindiga da ake ci gaba da addabar su shugaban kungiyar a ya bayyana cewa sama da wato mutum hamsin aka kashe kuma an sace sama da mutum 170 tun daga watan afrilun shekarar 2024 iyalan mazauna yankin sun biya sama da naira miliyan 700 a matsayin kudin fansa yayin da wasu daga cikin waɗanda aka sace har yanzu ke hannun masu garkuwa da mutane ya shugaban ya kara kokawa da cewa al'ummar dokan wato karji da ke karamar hukumar kauru da ke da zaman lafiya a baya yanzu ta zama wajen tashin hankali mafi yawan mazauna yankin da sun tsere daga gidajensu ne saboda hare-haren mahara ya yi kira ga gwamnatin tarayya da babban hafsan tsaro janar christopher musa da tura dakarun soji don dakile kisan jama'a garkuwa da mutane da korar mazauna yankin daga gidajensu shugaban ya yaba wa kokarin gwamnatin wato wato kwamandan rundura ta bakwai wajen yakar 'yan bindigan a yankin nasu amma yadda da cewa akwai bukatar karin taimakon sojoji don ceto al'ummar su daga wannan fashin wato tashin hankali gwamnatin jihar neja ta ce za ta gabatar da rahoto ga jami'an tsaro domin su ci gaba da bincike kan wani malamin addinin musulunci da ta dakatar bayan zargin sa da yada akidar boko haram shugaban hukumar ta lura da al'amuran addini ta jihar neja umar faruk ya shaidawa manema labarai cewa an dakatar da malamin ne bayan binciken da gwamnatin jihar wato jihar neja ta yi a kansa ya kara da cewa malamin ya yi kira ne ga magoya bayan da sa da suka cewa za a buka da duk wani abin da ya shafi demokuraɗiyya. najeriya dai ta kwashe sama da shekara goma tana fama da matsalar mayakan boko haram wadda tsan suka addabi arewa maso gabashin najeriya da kuma wasu kasashen yammacin nahiyar afirka hakanan kasar na fama da matsalolin 'yan fashin daji da masu garkuwa da kisan mutane a arewa maso yammacin kasar nan dama dai malami ya rika janyo cece kuce a yankin arewa sanadiyar kalaman da ya rika furtawa kan malaman addinin musulunci da dama na yankin hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa wadda aka sani da nema ta fara rabon kayayyakin tallafi ga mutane da ambaliyar ruwa ta shafa a shekarar 2024 a unguwanni uku na karamar hukumar kaduna ta kudu jami'in hukumar na yankin arewa maso yamma imam garki ya ce kayayyakin an kawo su ne domin rage wahalhalun da mutane ke fuskanta waɗanda suka amfana daga unguwannin tudun nufawa tudun wada da anguwar mu'azu sun karɓi kayan abinci irin su shinkafa masara man girki da kuma kayakin gine-gine kamar siminti da sauransu haka zalika an ba su tufafi na tawul garki ya ce tallafin ba zai magance matsalan gaba ɗaya ba amma zai rage tsarin abin da suka haifar shugabannin al'umma da ɗan majalisar husaini ahmed sun yaba wa wato nema kan wannan tallafi da ya zo cikin lokaci shugaban kasa bola ahmed tinubu ya tsike babbar sakatariyar cibiyar inganta harkar fansho wadda aka sani da ptad dr chioma ejikeme inda ya mai gurbin ta da wata matar a wata sanarwar da kakakin wato ptad oluwa benga ajayi ya fitar shugaba tinubu ya naɗa ministu lope abiodun odunaya a matsayin shugabar hukumar fansho kuma babbar sakatariyar wato ptad sai dai hakan wato a kakakin ya ce shugaba tinubu bai ba da bayanin dalilan da suka sa aka tsige dr ejimeke ba watanni sha uku bayan sake naɗa ta da yayi tuni dai mai sau biyu don ta kama aiki a jiya litinin 18 ga watan nuwamba a harkotar cibiyar da kenan birnin tarayya abuja inda jami'an wajen suka marabce ta cikin wato girmamawa ta kuma yi alwashin aiki tukuru wajen kiyaye harkokin fasho tare da neman goyon bayan jami'an hukumar wata babbar kotun shari'ar musulunci da ke jihar kano ta wanke kwamishinan ma'aikatar harkoki na musamman na jihar jigawa awwal dan ladi sankara daga zargin aikata wato nema da matar aure taslim wato taslim baba na begu hukumar hizba ta jihar kano ta kama sankara tare da taslim a wani kangon da yake aikin ginawa amma alkalin kotun ibrahim sarki yola ya yanke hukuncin cewa binciken 'yan sanda ya kasa samun wata shaida da ke nuna an aikata laifin. alkalin ya kuma bayyana cewa wadda ya shigar da kara nasiru buba da lauyinsa ba su halarci zaman kotun ba don haka dole ne ya yi watsi da karan lauyan sankara barista saddam suleiman ya ce hukuncin ya dawo da martabar wadda yake karewa a bangare guda kuwa wakilin taslim ya nuna yiwuwar daukar matakan shari'a kan nasiru buba saboda wata wato mata ta daban alarama abdullahi nusa da malama amina idris tahi sun zama gwarazan shekara na gasar karatun kur'ani na shekarar 2024 a jihar neja alarama abdullahi yunus shine gwarzon shekara a bangaren maza masu izifi 60 da tafsiri a musabakar a yayin da malama amina idris tahir ta zama gwarzon shekara a bangaren mata madata alkur'ani 97 ne dai da kananan hukumomi 21 na jihar kogi suka fafata a wannan musabaka inda suka baje kolin karfin hadda da tajwidi da kuma samun ma'anar ayoyin alkur'ani an shafe kwana biyar ma da ta alkur'ani suna gwada bajintansu a wannan musabaka a makarantu a katakai biyar waɗanda suka zama gwarazan shekara a kowanne mataki su ne za su wakilci jihar kogi a gasar musabakar kur'ani na ƙasa da ƙasa da ke tafe musabakar wadda ita ce karo na 33 da jihar kogi ta gudanar a garin ifewa lutokun da ke karamar hukumar yaba ta gabas ta ce ya gabas ta ce ta zama wato ita ce ta zama mai masaukin baki a ranar lahadi da aka kammala tare da rufe musabakar wadda aka fara a ranar 13 ga watan nan da muke ciki inda alkalai suka sanar da alarama abdullahi yunus da hafiza amina idris tahir a matsayin gwarazan wannan shekara masu kallon mu labaran duniya ke ne ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja a yanzu kuwa a dakace mu. to marilla masu kallon mu barkan mu da dawowa a yanzu kuwa bari mu leka a kasashen ƙetare shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya tabbatar da cewa zai yi amfani da sojojin kasar wajen fitar da tarin baki bakin haure da basu da rajista daga kasar a jiya litinin daidai shugaban ya tabbatar da a shafin sa na sada zumunta a martanin da ya gane da wani wato mai sharhi mai ra'ayin riƙau da ya rubuta cewa trump zai ayyana dokar ta ɓaci tare da amfani da sojoji wajen aiwatar da gagarumin shirin sa na korar baƙi sau da dama dai a tarukan sa na yakin neman zaɓe trump ya sha nana ta cewa zai yi amfani da jami'an tsaro domin su taimakawa jami'an kula da shige da fice da kuma kwastan wata hukumomi da doka da ta amince da su na fitar da bakin wajen aiwatar da shirin sa na korar baki gaba ɗaya. turum ya ce dai tun a rana ta farko da hawa mulkin sa 20 ga watan Janairun shekarar 2025 zai fara aiwatar da shirin nasa wadda ya ce zai kasance mafi girma a tarihin Amurka kan korar baki. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu a yau talata kan dokar da ta baiwa moscow damar amfani da makaman nukiliya kan kasar da bata da wato makamin muddin tana samun goyon bayan wato kasashe masu nukiliya matakin da ya zo ne a rana ta dubu daya da rasha ta kaddamar da hare-hare a ukraine na yin amfani da makamai masu cin dogon zango wajen kai hari a cikin rasha jin kaɗan bayan sanya hannu da putin ya yi kan sabuwar dokar kakakin fadar kremlin duterte pesco ya shaida wa manema labaru cewa ya zame wa kasar wajibi ta faɗaɗa dokokinta na amfani da makamai masu linzami sakamakon barazanar tsaro da ake yi wa moscow tuni dai babban wato jami'in diflomasiyar kungiyar tarayyar turai mai barin gado wato joseph borrell ya ba da matakin na ya yaba da matakin amurka tare da matsayar kasashen mambobin kungiyar lamba a yayin taron su na yau wadda shine na karshe da zai jagoranta da su bi sawun amurka wajen baiwa ukraine damar kai hare cikin rasha ta hanyar amfani da makami mai linzami da suka bata a matsayin gudumawa damar da shugaban amurka mai barin gado joe biden ya baiwa ukraine na yin amfani da makamai masu cin dogon zango da ƙasarsa ta bata a matsayin tallafi domin kai hari kai tsaye cikin rasha ita ce ta farko tun bayan wato faro yakin da ake yi a tsakanin shekarar 2022 wani babban jami'in gwamnatin amurka ya shaidawa kamfanin dillancin labarun faransa cewa makamin da biden ya bawa wato vladimir zelensky umarnin yin amfani da su a kan rasha masu cin zangon kilomita 300 ne kafin matakin na amurka dai an yi ta samun sabanin ra'ayi tsakanin shugabannin kungiyar tarayyar turai game da baiwa ukraine damar amfani da makamai masu cin dogon zango da suke bata wato da suke bata a kan rasha tuni dai gwamnatin rasha ta zargi shugaban amurka joe badin da ta'azzara yakin da ake yi a ukraine inda ta yi alkawarin mai damar martani ga matakin da biden din ya dauka rasha ta ce idan har ukraine ta yi amfani da makaman amurka masu cin dogon zango wajen kai mata hari hakan zai matukar ta da zaune tsaye idan harin ya auku zai zama karo na farko da amurka ta shiga cikin yakin dumu-dumu kai tsaye shugaban ƙasa joe biden ne da ya sa halewa ukraine wato amfani da makaman masu linzami domin kai hare-hare a rasha wadda ke zuwa kimanin wata biyu kafin sauka daga kujerar mulki sai dai babu tabbacin ko an shawarci zaben shugaban kasar donald trump kafin a ɗauki wannan mataki hakanan ukraine ta mallaki makamin wato us a attention wadda ke cin zangon kilomita 300 da na faransa wadda shi ma yake cin irin wannan zango amma kasashen yamma suka hana kasar amfani da su wajen kaiwa rasha ɗin hari amma biden a yanzu ya shi halewa kasar amfani da makamai a yankin wadda aka fara a ranar 24 ga fabrairun shekarar 2022 shugaban kasar ta ukraine vladimir zelensky ya ce ba za a samar da fara fara amfani da makaman ba kawai za a ajiye su ne a lokacin yakin naman zaben trump ya yi alkawarin kawo karshen yakin cikin awa 24 idan ya zama shugaban kasa mai cikakken iko majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da wato mutane miliyan 25 rabin al'ummar sudan na buƙatar agaji sakamakon yadda fari ya wato mamaye wani yankin nasu yayin da mutane sama da miliyan 11 suka arce daga gidajensu jakadan amurka na musamman a sudan a karon farko ya kai ziyara a ƙasar ta sudan da ke nahiyar afirka a jiya litinin don gane ma wato don neman ƙarin tallafin jinƙai ga miliyoyin mutane da ke bukata da kuma kawo ƙarshen mummunan yakin da ke ake gwabzawa a ƙasar. Tom Perello wadda aka hanada a matsayin jakadan Amurka na musamman a Sudan a watan Fabrairu ya kai ziyara garin Port Sudan da ke gabar tekun Bahar Maliya inda sharkwatar gwamnatin rundunar sojan ƙasar take. wannan dai ita ce ziyarar farko da wani babban jami'in amurka ya kai kasar tun bayan barkewar yakin da ake gwabzawa tsakanin sojojin sudan da kuma dakarun rsf a watan afrilu shekarar 2023 kuma an kwashe jami'an ofishin jakadancin amurka daga babban birnin kasar majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutane miliyan 25 rabin al'ummar sudan na buƙatar agaji sakamakon yadda fari ya mamaye wani yanki yayin da mutane sama da miliyan 11 suka arce daga gidajensu a yayin wani taro kwamitin ya ce shugabanni biyu da sun yi tattaunawa mai tsaukan hanyoyin da za a bi wajen shigar da kayan agajin jinƙai da kuma samar da wata wato hanyar siyasa wajen kawo ƙarshen yakin. shugabannin kasashen wato kungiyar g20 sun yi kira da aiwatar da gagarumin shirin tsagaita wuta a gaza da lebanon a wata sanarwa haɗin gwiwa da suka fitar a wurin taron su a brazil a jiya litinin shugabannin kasashen nahiya mafi karfin wato nahiya shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki na duniya sun yi kira da a aiwatar da shawarwarin amurka na daina buɗe wuta a yankin gaza na falasino tare da sakin mutanen da ke ake garkuwa da su da kuma tsagaita wuta a lebanon da za ta baiwa mutane damar komawa gidajensu cikin salama a dukkanin bangarorin na blue line an sace abincin da ake cikin wato motoci kusan tan 100 da ke dauke da kayan agaji da za a kai wa falastinawa a ranar 16 ga watan nuwamba a wani mataki da ake gani yana cikin sata mafi muni a watanni 13 da aka kwashe ana yaki a yankin inda yunwa da ke ƙara kyamare kamar yadda hukumomi biyu na misan ɗinkin duniya suka shaida wa kamfanin dillancin labarai isra'ila ta ce ta umarci tawagar da ke dauke da kayan abinci da hukumar wato unrw na shirin samar da abinci na misan ɗinkin duniya da su fice daga yankin ba tare da ɓata lokaci ba sannan ta tilasta musu bi ta hanyar da ba a saba bi ba wato hanyar karemu abu wato salim a cewar los walton wata babbar jami'ar ta unrwa ta kara da cewa an sace kayan abincin daga cikin motoci 98 cikin motoci 109 da ke tawagar wato kuma a cikin aka jikkata wasu daga cikin direbobinsu ko da yake wata yi karin bayani kan waɗannan da suka kai musu harin ba. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta yi watsi da wasu wato sababbin zarge-zargen da rasha ta yi cewa amurka na sa yin wato in yakin da ake yi a ukraine mai da yakin wani wuri mai wato hatsarin gaske a jiya litinin ne jami'an tsaro ba su tabbatar da wato rahotannin kafafen yada labarai da ke cewa shugaban kasar wato a shugaban kasar amurka joe biden ya yanke shawarar barin kirta yin amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango da washington ta bata don kai hare cikin kasar rasha amma sun ce rasha bata ba da dalilin yin wannan korafi ba mai magana da yawon fadar kremlin da neto ya yi kakkausar martani ga matakin na amurka game da bada umarnin yin amfani da makamai masu cin dogon zango a ranar litinin cewa kan ya buɗe wata sabuwar kofar eh, wato caɓewar al'amura kuma wani muhimmin sabon yanayi ne bisa yadda irin rawar da amurka ke takawa a rikicin festival ya yi kiran cewa kasashen yammaci da ke samar da makamai masu cin dogon zango sun kuma samarwa ke muhimman ababen bukata ya hadda cewa hakan ya samar da gagarumin sauyi ga yanayin shigar da su cikin rikicin shugaban rasha vladimir putin dai bai ce ufan ba a fili to amma fezoso ya nusar da 'yan jarida da wata sanarwa da putin din ya fitar a wata satumba inda ya ce barin ukraine ta wato takaikaici rasha zai faɗaɗa wutar rikici a yankin putin ya ce rikicin zai yi sauyawar mamaki ya ce hakan na nufin kasashen kungiyar kawance ta nato amurka da kasashen turai na yaƙi da rasha kai tsaye gwamnatin caji ta dawa 'yan najeriya da mutane kimanin 600 da ke ayyukan bara a sassa daban-daban na kasar. rahotanni sun bayyana cewa dubun dubatan 'yan gudun hijira ne daga jihar borno suka watso zuwa kasashen chadi kamaru sakamakon yakin boko haram tun shekarar 2019 darakta janar na hukumar ba da agajin gaggawa tosema muhammad barkindo ya bayyana wa manema labarai a birnin maiduguri a lokacin da suke tantance 'yan gudun hira inda ya ce 'yan bulaguro mutane ne daga jihar borno kano sokoto da kaduna waɗanda suka shiga cadi ba tare da cikakken ka'idoji ba hakanan barkindo ya ce mafi yawancinsu suna rayuwa ne a wulakante yayin da har ta kai ga sun koma bara a titi wanda shi suka dogara ya kuma ce sai mata tallafa musu da wasu kayayyakin da kuma kuɗin mota naira dubu goma ga kowannensu don komawa jihohinsu kazalika ya ce da yawa daga cikinsu sun nuna zakuwa don son komawa garuruwansu saboda halin matsi da suka tsinci kawunansu masu kallon mu labaran duniya ke yake zuwa muku daga nan gidan talabijin na kaftan tv hausa daga nan babban birnin tarayya abuja karuwar haraji da kudaden shiga daga cinikin danyen man fetur da gwamnatin tarayyar najeriya ta samu sun bunƙasa abin da ke shiga rayuwar kaso 76 wato cikin 100 na wato daga naira tiriliyan wato 7.1 a shekarar 2022 zuwa naira tiriliyan 12.5 a shekara ta 2023 sabbin bayanan da aka sake rahotanni matsakaicin wato kasafin kuɗin da za a kashe tsakanin wato shekarar 2025 zuwa shekarar 2027 da tashar talabijin ta ta samu daga ma'aikatar kasafi da tsare-tsaren tattalin arziki ne suka bayyana wannan ci gaba. a cewar ofishin kasafi a yayin da jimillar kudaden shiga ta karu da kaso 76 cikin 100 harajin da ake samu daga cikin danyen mai ya karu da kaso 200 cikin daga tiriliyan wato da digo takwas eh, a shekarar 2022 zuwa tiriliyan biyu da digo hudu a shekarar 2024 inda ya samar da kaso goma sha tara da digo biyu cikin ɗari na jimillar kudaden shigar da aka samu an danganta wannan katafaren ci gaban da aka samu galibi ga karuwar yawan danyen man da ake fitarwa wadda ya karu daga ganga miliyan 1.31 a shekarar 2022 zuwa ganga miliyan 1.41 a kowace rana a shekarar 2023 harajin da bashi da nasa wato bashi da nasaba da man fetur kuma ya karu da kaso 57.8 cikin wato 100 daga naira tiriliyan 6.4 a shekarar 2022 zuwa naira tiriliyan 10.1 a shekarar 2023 inda ya bada gudumawar kaso 80.8 cikin 100 ga jimillar kudaden shigar da aka samu kuma shekarar 2023 an samu jimillar kudin shigar da wato da ya kai naira tiriliyan 7.67 idan aka kwatanta da naira tiriliyan 9.38 inda aka yi hasashe abinda ke wakiltar kaso 83.9 cikin 100 na yadda aka wato aiwatar da kasafin an karrama rukunin wato kamfanin dangote da sauran sassa da lambar yabo ta wato fmdk mai zinare a matsayin kamfanin da ya fi biyan haraji a ƙasar nan kamfanin dangote na industries limited da kuma blue star shipping wani reshe ne an san su ne a matsayin wato waɗanda suka fi wato biyan haraji a ƙasar nan gabanin kamfanonin sadarwa irin na mtn yayin da babbar kamfanin kera a siminti na kasar dangote a wani lokaci ya samu lamban yabo uku a na wato fmd kyau an gudanar da wato taron mika lambar yabon ne a jihar lagos a yayin bikin ranar musamman ta hukumar tara haraji ta ƙasa a wajen bikin baje kolin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da aka wato kammala a lagos hukumomin kula da haraji na ƙasar sun bayyana wato dangote a matsayin wadda ya fi wato biyan haraji a najeriya duk da ruwa da tsaki wajen cire tallafin man fetur a najeriya asusun lamuni na duniya wanda gamsani da imf ya yi ya ce sauye-sauyen arziki ba su yi tasiri ba a cikin hasashen da ta yi na imf da ta ce kasar ba ta samu sakamakon da ake bukata ba a wani da abin da ake zama gagarumin koma baya ga gwamnatin tarayyar najeriya da ke da fadin wato ta yi nisa a nasarorin sauyin tattalin arziki asusun lamuni na duniya imf da ya ce kasar ta gaza cimma moriyar jerin sauyin da yake kare talauci sauyin da yake kara talauci a zuciyar miliyoyin 'yan ƙasa a gefe guda kuma masu mulkin najeriya na fadin cewar sun yi nasarar korar 'yan kamasho a tattalin arzikin kasar kuma an ɗauki hanyar girma zuwa gaba sai dai a ɗaya ɓangaren asusun lamuni na duniya wato imf ya ce har yanzu ƙasar na cikin duhu ga ƙoƙarin shawo kan rikicin tattalin arziki nata wani sabon rahoton imf ya ce duk da jerin wato sauyin gwamnatin ƙasar da ta gabatar a nan birnin tarayya abuja ta zama kurar baya tsakanin kasashen da ke kudu a hamadar sahara a fannin ci gaba ga tattalin arziki imf da ya gaza kaiwa ga girman da ya kai kaso wato kaso uku da digo shida da ke zama wato hasashe na kasashen da ke kudancin na sahara zuwa dai rabin shekarar 2024 najeriya ta samu ci gaban bai wuce wato kaso uku da digo ɗaya ba abin da ya je kasar wato a baya a tsakanin wato kasashen da ke kudu da sahara imf dai ta ce kasar ta gaza kaiwa ga cin moriyar wato jerin sauyin da azabtar da 'yan kasar ta yi amma da yake shirin wato barin kasar cikin wato harin wato rudu gwamnan jihar neja wato gwamnan jihar neja muhammad umar bago ya ke sa wato ya sa girbin wato sama da tan miliyan ɗaya na wato masara daga gonakin jihar a wannan kakar inda ya alkawarin yin fallasa masu wato masu tara kayan abinci a jihar domin dakile tashin wato farashin kayayyaki gwamnan ya bayyana hakan ne a ƙarshen makon da ya gabata a lokacin da yake kaddamar da wato noman masara a ɗaya daga cikin gonakin neja ta hanyar amfani da sabuwar wato ƙasar girbi ya ce dai yin amfani da fasahar girbi zai rage asara tsakanin kashi 80 zuwa 90 cikin 100 inda ya ce suna sa ran kusan 10 miliyan wato daya da masara a baya bayan nan da ya kan shinkafa waken soya da gero ya kuma gargaɗi waɗanda ke da hannu wajen tara kayan abinci da su gaggauta daina aikata hakan daga jihar neja domin gujewa fushin dokar inda ya kara da cewa ya umarci hukumar kula da farashin kayayyaki ta jihar da ta gaggauta samar da matakan da za su dakile ayyukan hada-hadar kuɗi tare da gano kayan abincin da ke wato cikin rumbun wato wasu wanda ya kan haifar da hauhawar farashin kayayyakin abinci hakan ya kara da cewa gwamnatin za ta tsaya tsayin daka wajen ganin ta cimma manufofinta na ciyar da al'ummar ƙasa ta hanyar noma a halin da ake ciki dai gwamna ya ziyarci al'ummar iniguye da ke wato a kewayen gonar inda ya bada umarnin a samar da wasu ababen more rayuwa kamar ruwa da hasken rana ga al'ummar hakimin ƙauyen emeguye alhaji usman muhammad wadda ya magana a madadin jama'ar garin ya yaba wa gwamna tare da ya ba masa bisa wato ci gaban da yake samu a jihar ƙungiyar dillalan man fetur ta najeriya wanda aka fi sani da ibman ta yi ƙarin bayani dangane da matsayar da suka cimma da matatar mai ta dangote kan farashin da za su riga sayan man fetur daga wajensa ƙungiyar ta ce kamfanin dangote ya amince da ya sayar musu da man fetur din kan naira 990 yayin da kuma masu dafa za su kuma za su rika sayar musu da wato da shi akan naira 940 kungiyar ta iman din ta ƙulla yarjejeniya da matatar man dangote domin ɗauke wato man fetur ɗin kai tsaye shugaban kungiyar iman na ƙasa abubakar garima shine ya sanar da hakan a wani taron manema labaru a ajiyar litinin anan birnin tarayya abuja a bayan wani taron kwamitin ayyuka na kungiyar na kasa ya yi bayanin cewa matatar man dangote ta tilasta wa iman ta daukar man fetur kalanzar da kuma diesel kai tsaye domin cewa da kawo wa ma'aikatun iman da kuma wato kantuna wannan sabon tsari na matatar man dangote zai tabbatar da wato tsayuwa kuma ba daina samar da kayayyakin wato man fetur a duk faɗin najeriya cikin farashi mai rahusa masu kallon mu labaran duniya ne yake zuwa muku daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga na babban birnin tarayya abuja a yanzu kuwa sai labaran nishadi fitaccen mawakin najeriya david adeleke wadda aka sani da davido ya alkawarin baiwa marayu tallafin naira miliyan 300 a fadin najeriya mawakin ya bayyana haka ne a shafinsa na x inda ya ce tallafin zai kuma taimakawa wata kungiya da ke yakar wato matsalar shaye-shaye ya ce zai fitar da cikakken bayani nan ba da jimawa ba kuma zai yi amfani da gidauniyar ta da bido a dela ke foundation tun bayan kafa wato da a shekarar 2022 da bido ya kasance yana taimakawa yara masu bukata ta musamman a shekarar 2023 ya baiwa manyan wato ya baiwa marayu tallafin naira miliyan 200 wadda yara sama da 14,000 suka amfana da tallafin ayyukan jinkan da davido ke yi sun fara ne a shekarar 2021 lokacin da ya tara wato lokacin da ya tara naira miliyan 200 daga masoyansa domin murnar zagowar ranar haihuwarsa ya kara da naira miliyan hamsin daga aljihunsa sannan ya baiwa marayu da wata kungiya da ke yaƙi da shaye-shaye mawaƙin ya ce ya kudiri aniyar ci gaba da inganta wato rayuwar yara ta hanyar ba su tallafi a nan kuwa wani matashi dan shekara 21 ya zama dan tiktok na wato baya-bayan nan da aka tura gidan yari a uganda bayan ya wallafa wani bidiyo da aka ce yana cin mutuncin shugaban wato yoweri museveni emmanuel nagbodi ya bayyana ne a gaban kotu a jiya litinin bayan ya amsa laifinsa a makon da ya gabata kan wasu tuhume-tuhume guda hudu da suka haɗar da kalaman nuna kiyayya da ya damu munanan bayanai game da shugaban ƙasar an yanke masa hukuncin ɗaurin watanni 32 a gidan yare na bugodi wadda ya shahara wajen wallafa wato abubuwan wato bakwarci ga sa dubu ashirin ya yi bidiyo na wani wato shari'ar izgili da ake wa shugaban kasa a ciki ya kira da a aiwa museveni bulala a bainar jama'a ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi ta wato sun yi ta wato korafin yadda ake tauye 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar suna mazarzargin cewa shugaban wanda shugabar ƙasar wadda ke kan karagar mulki tun 1986 baya lamunta suka a gare shi a watan yuli dai an yanke wa edward abewa hukunci shekaru shida a kan irin wannan tuhuma da aka yi wa nagbode wasu hukumar kuma suna jiran hukuncin wato kan abubuwan da suka wallafa a shafukan sada zumunta a lokacin da take zartar da hukuncin nagbode stella maris ambalis babbar alkaliyar kotun ntb ta ce bai yi wato nadama ba kuma hukuncin zai taimaka wajen dakile sukar da ake kaiwa mutane a shafukan sada zumunta ciki hadda na shugaban kasa a nan kuwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ranar biki ta koma ranar bakin ciki ga daukacin dangin ango da amarya lokacin da wata amarya da aka bai aka ba bayyana sunanta ba ta yanke jiki ta faɗi ta mutu yayin da take rawa a wajen liyafar ranar aurenta kamar yadda ya bayyana a shafukan sada zumunta tsohon wato sanata mai wakiltar kaduna ta tsakiya shehu sani shine rubuta cewa abin bakin ciki ne da jin cewa amarya wato surelena ta faɗi kuma ta mutu yayin da take rawa a ranar aurenta yana da muhimmanci mutane su fahimci cewa a cikin 'yan kwanakin nan da ana yawan samun mutuwar fujuwa inda mutane kan mutu babu ciwo babu wato hadari har zuwa lokacin hada wannan rahoto dai har yanzu ba san dalilin da ya ta haddasa mutuwar amaryar ba masu kallon mu labaran duniya ke ne ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja a yanzu kuwa sai labaran kwallon kafa. hukumar kwallon kafa ta afirka wanda ka sani da caf ta fitar da jerin sunayen 'yan wasa biyar da suka fi cancanta domin lashe kyautar gwarzon dan wasan afirka na shekarar 2024 a hukumance inda dan wasan super eagles ta nigeria ademola lukumin ya jagoranci jerin sunayen a wannan jadawali dai da hukumar ta fitar kaftin ɗin najeriya william trust ekon bai samu damar zama daga cikin sunayen 'yan wasa biyar ɗin ba dan kasar cote d'ivoire simon adingira shehu gracie na gini da kuma dan wasan baya na morocco ashraf hakimi da mai tsaron gida na afirka ta kudu wato romy williams su ne sauran 'yan wasa hudu da aka zaba domin lashe kyautar gwarzon dan wasan caf na bana sauran nau'in kyaututtukan da aka sanar a jiya litinin sun haɗar da gwarzon wato a golan shekara gwarzon dan wasannin kwallon kafa na wato inter club kwaci na shekara gwarzon dan wasa na shekara gwarzuwar kungiya da kuma gwarzuwar tawagar kwallon kafar ƙasa na shekara-shekara bikin mai kayatarwa an tsara shi ne ne domin nuna irin ci gaba da harkan kwallon kafa a afirka ta samu da kuma wato karrama 'yan wasa da kungiyoyin kwallon kafa da suka tafi wato da suka fi taka rawa a shekarar da ta gabata wadda zai kai ga lashe kyautar gwarzon dan wasan afirka na si wato kaf na bana a bangaren maza da mata. fitaccen mai yin bidiyo a youtube kuma dan dambe wato jack paul ya doke shahararren dan damben duniya mike tyson a wani muhimmin dambe na wato ajin babban nauyi paul da ya doke tyson ne bayan ra'ayin wato alkalai ya zo daya inda suka ayyana shi a matsayin wadda ya ci damben an gudanar da damben ne dai a ranar asabar a filin wasa na wato a mai daukar mutum dubu tamanin a texas tsohon zakaran dambin na boxing ajin babban nauyi wato mike tyson ya soma dambin ne da karfinsa inda ya kwace iko da dambin a zagaye na farko da na biyu sai dai paul ya giggije inda ya kwace iko daga dambin daga bisani kuma inda ya rika dukan tyson har ya samu maki a karshen zagaye na takwas Paul ya sunkuya ga Tyson a zagayen karshe na dambin domin nuna girmamawa ga Tyson mai shekaru 88. paul mai shekara 27 a halin yanzu ya fafata a karo na 12 a dambe na ajin kwararro inda a cikin dambe goma 12 ya samu nasara sau 11 yayi rashin nasara ne a damben na bakwai tsakaninsa da tommy fori daga cikin nasara goma sha daya da ya ya samu nasara bakwai ne ta hanyar yi wa abokan dambensa kwab ɗaya a nan kuwa za ku ji cewa an dakatar da ɗan wasan tottenham rodrigo benitez wasa bakwai saboda kalaman batanci da yi wa sabon wato eh, ya yi wa wato son hegon min bin tausir wadda kuma aka ci tararsa wato dala dubu ɗari an bukaci ya je wato neman ilimi da zai zartar masa wato na wajibi a kansa hukumar kwallon kafa na ingila ta ce ta tumi dan wasan ne tun cikin watan satumba saboda wasu kalamai da yi a lokacin wata hira a talabijin wato yurgai a watan yuni rodrigo bentancur ya musanta zargin sai dai a wani kwamiti mai zaman kansa ya samu dan wasan da laifi da ta kai ga aka ɗauki matakan hukunci a kansa in gfa mai shekaru 27 zai koma taka leda a ingila daga ranar 26 ga watan disamba kenan ba zai buga kara wadda tottenham za ta yi da manchester city da liverpool ba sauran wasan da ba zai yi ba sun haɗar da wato chelsea da wasan su da tottenham da za ta yi a league cup zagayen kwata final da manchester united amma zai iya bugawa tottenham wasannin gasar zakarun turai a europa league da take yi a kakar nan domin hukuncin iya wasannin da ake yi a ingila ne Bentancin ya buga wa Tottenham wasa goma sha biyar a kakan nan da aka ci kwallaye a karon farko a kungiyar a wasan da Espen Tohan a ranar sha 11 ga watan Nuwamba. Kwacin tawagar kwallon kafa ta Faransa Didier Deschamps ya ce shahararren dan wasan kasar kuma kyaftin kilan mbappe yana fama da matsalar rashin kuzari da tunani yayin da ya fuskantar matsanancin yanayi a kungiyarsa ta real madari yayin mbappe wato yayin da mbappe ya gaza bugawa kasarsa wasa a karo na biyu a jere hankali ya koma kan tauraron dan wasan wadda ake ganin yana wato fuskantar rashin kumari a kungiyarsa ta spaniya dan wasan wadda ya ce a bazarar nan da ta gabata ya koma kungiyar da ke burin bugawa wasa a madrid an yi zaton ya zama cikamakon karfin madrid sai dai bayan watanni kwalliya bata biya kudin sabulu ba mpape mai shekaru 25 ya ce kwallo guda ne kacal a wasanni bakwai na karshe da ya buga wa Madrid sannan bai ciwo Faransa kwallo ba tun a watan Yuni. a wasanni biyu da faransa ta buga a baya bayan nan ba a kira wato mpape a tawagar ba ciki har da wasanni da suka buga a makon da ya gabata wadda suka tashi da ci wato wato suka tashi da wato suka tashi a kunnin doki da yake magana kan rashin wato kiran mpape kwacin da ya ce a fili yake mbappe yana cikin mawuyacin hali a zahiri yana cikin wani yanayi mara daɗi a rayuwarsa ta wasa ya ce game da rashin zuwa dan wasan gasar wato nation league day ya so ya zo amma kuma yana tunanin ya fi kyau a gare shi kar a kira shi a yanzu ko zai iya samun kansa cikin matsanancin yanayi akwai batun wato kuzari sannan akwai na tunani a tarihin buga faransa mbappe ya ce kwallo 48 ne cikin wasanni 86 sannan ana sa ran ya zama wadda ya fi kowa cewa kasar kwallo a nan gaba a yanzu dai Mbappe ya mai da hankali kan neman wato farfadowa daga halin da rashin tagomashin da yake ciki a Real Madrid yayin da za su buga wasa wato da Leeds a ranar 24 ga watan Nuwamba a gasar La Liga. Masu kallon mu duka-duka labaran duniya kenan abin da ya samu amma kafin yi ban kwana buku ga bitan wasu daga cikin muhimman kanunsu. gwamnatin obasanjo ta ce ita ce ta kafa tarihin cin hanci da rashawa mafi muni a najeriya majalisar zuwa ta amincewa gwamnan jihar gombe da gabatar majalisar dokoki ta jihar kasafin kudi naira biliyan 320 na shekarar 2025 an dakatar da malami a jihar neja saboda wa'azi irin na boko haram a kasashen ƙetare kuwa za ku ji cewa trump ya lashe takobin amfanin soji wajen korar baƙi a bangaren kasuwanci kuwa za ku je kudin shigar gwamnatin tarayya ya karu da kaso 76 zuwa 12.5 a bangaren nishadi kuwa za ku ji cewa shahararren mawakin nan da video zai baiwa maraya tallafin naira miliyan 300 a kasan nan a bangaren wasanni kuwa za ku ji cewa lukman na gaba-gaba wajen lashe kyautar gwarzon kwallon kafa na afirka ta bana. masu kallon mu duka duka labaran duniya kenan abin da ya samu a wadda hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa suna na abdul fatah na fassara na kuma karanto sai abokan aiki da suka taya shirin ya zo muku amina adamu adama adama wato abdullahi sai kuma mardiya da kuma zainab muhammad sai kuma sunusi da ya tace mana wato labaran sai kuma mai lura da shirin shugaban sashen hausa malam umar muhammad gombe nake mana fatan mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu allah ya taimake mu